ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور مهدساتها وكل مهدسة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته wannan shine darasi na 204 karatun tauhidi da muke gabatarwa ta littafin alhujjatu fi bayan almahajja na kawamu sunna al'imam ismail bin muhammad al-taimi rahimahullahu ta'ala za mu ci gaba a mujallar na farkon shafin 433 a ɗaya littafin shafi na 426 insha Allah wannan darasin yana ɗauke da bayani akan sidratul muntaha wajibi ne mu sani cewa musanta sidratul muntaha yana sa mutum ya fita daga musulunci gaba ɗaya bayan haka musanta abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani nan ma yana sa mutum ya fita daga musulunci abubuwa guda biyu dan nan musanta cewa akwai abinda ake kira sidratul muntaha mutum idan ya musanta babu shakka ba musulmi bane haka kuma mutumin da ya musanta abinda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labarin ya gani shi ma wannan mutumin ya kafurta dalili kuwa saboda Allah subhanahu wa ta'ala da kansa ya yi bayani a suratun najmi daga aya ta goma sha biyu zuwa aya ta goma sha shida Allah yake cewa afatumarunahu hu alama yara yanzu har kuna jayayya da annabi Muhammad akan abin da ya ce ya gani to sai Allah ya ce wala qadara ahu nazlatan ukhra lallai ya ga mala'ika jibrilu a karo na biyu annabi ya ga mala'ika jibrilu a karo na biyu Allah ya ce a ina inda sidratul muntaha a wajen da sidratul muntaha take kuma sai Allah ya ce inda ha jannatul ma'awa a nan ne gidan aljanna makoma take kasancewa Allah ka ta zama makomar mu kaga in ka dubi waɗannan ayoyi da Allah ya jera su ya gama magana game da duk abin da ya shafi sidratul muntaha domin da farko dai Allah madaukaki ya tabbatar akwai ta kuma ya faɗi ma inda sidratul muntaha take tana ina inda ha jannatul ma'awa daga inda sidratul muntaha take sai gidan aljanna Allah ya tabbatar akwai kuma ya tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi sallam ya je gurin shi yasa yace wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda kaga Allah ya faɗa mana inda annabi ya ga mala'ika Jibril a ina ne ce a inda sidratul muntaha yake wannan ya gwada cewar manzon Allah ya isa wannan gurin kuma sannan Allah ya kawar da duk wani shakka duk wata shakka game da abin da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana shi yasa Allah yake cewa afatumarunahu kalmar almira'u ita ce aljidalu afatujadilunahu yanzu kuna jayayya da annabi Muhammad in ji Allah wato kaga kamar Allah yana faɗin maganar abin mamaki har ma mutum ya yi jayayya da manzon Allah yanzu kuna jayayya da annabi alama ya yara akan abin da ya ce ya gani wannan fa kaga a cikin alkur'ani ne bai bar ma annabi ya yi bayani da kansa ba don haka idan ana magana akan sidratul muntaha wajibi ne musulmi ya gaskanta abinda bai sani ba ya bar shi ga Allah kuma wajibi ne ka gaskanta cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa wannan gurin wannan shi yake tabbatar da al-mi'raj to yana daga cikin korafi da aka samu cewa hatta game da sidratul muntaha an samu tufka da warwara akwai wadanda ke da wannan korafi labarai da aka samu daga manzon Allah game da sidaratul muntaha suna cewa akwai tubka da warwara to don haka yana daga cikin abin da mai littafin nan ya kawo mana yana ta warware matsalolin yana kawo mana amsa da aka samu ta bayanin malaman sunna Allah ya musu rahama shine ya kawo korafi na goma sha ɗaya mu ci gaba ya ce wa fi ba'adun riwayati a wani daga riwayoyi da aka samu wani daga cikin riwayoyin labari da aka zo da su ta gefen hadisai waɗanda suka ba da labarin tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallam sararin samaniya fi ƙaunihi ta'ala game da cewar Allah maɗaukaki a suratun najmi aya ta goma sha shida Allah yake cewa daga cikin abin da annabi ya gani ya yaghsha sidrata ma yaghsha manzon Allah ya ga ya muntaha lokacin da abin da yake mamaye ta yake mamaye ta wannan shine abin da shi Allah ya faɗa annabi ya ga sidratul muntaha a lokacin da abin da yake mamayanta abinda yake mamaye ita sidratul muntaha yana mamaye ta sai annabi ya ganta kaga kenan annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani daga labarin da aka samu ta sashin hadisi kila sai aka ce ra'a ala sidra annabi ya gani akan ita wannan magariyan wannan bishiya don shine ake nufi da sidra bishiyar magariya babu shakka babu wanda zai baka labarin ita wannan bishiya sai manzon Allah haka dai Allah ya kira ta a cikin alkur'ani kuma haka annabi Muhammad ya tabbatar mana ita wannan bishiya as-sidra sunanta bishiyar magariya to annabi sallallahu alaihi wasallam ya gani ra'a al-sidra kal jaradi min az-zahabi ya ga wasu halittu akan wannan bishiyar suna kama da fari suna kama da fari na zinari kamar kwari kwarin na fara kwaro na fara da kasani, to kwari na fari kuma waɗannan kwarin na zinari ne ya gansu akan wannan bishiya wa kalfarashi na zahabi kuma ya ga wasu halittu akan ita wannan bishiya da suke kama da kwarin da ake kira malam buɗe littafi shine butterfly shi ake kira alfarashi manzon Allah ya ga irin waɗannan kwari minar zahabi su ma na zinare akan wannan bishiya sidaratun muntaha mun gabatar da bayani game da ita wannan bishiya sigaratun muntaha akai akai ku babu shakka an samu hadisai waɗanda sun inganta daga manzon Allah waɗanda sun yi bayani akan ita wannan bishiyar mun karanta a baya wasu daga cikin waɗannan hadisai na ɗaya mun karanta hadisin al'imamu muslim akwai babi musamman da al'imamu muslim ya shirya sunan shi babu fi babun fi zikiri sidratul muntaha babin gaba ɗaya al'imamu muslim ya tsara shi ne saboda ya kawo hadisai da suka yi bayani game da ita wannan bishiya sidratul muntaha shine hadisin 173 kuma hadisin yana sahihun nasa'i hadisin 450 ba shakka wannan hadisin ya inganta hadisin abdullahi bin mas'ud Allah ya kara masa yarda abdullahi bin mas'ud babban sahabi ne kuma masanin alqur'ani shine yake yake cewa lamma usriya bi rasulillah lokacin da aka yi tafiyar dare da manzon Allah wato lokacin da Allah ya aiko mala'ika Jibrilu ya dauki annabi Muhammad ya tafiya da shi a cikin dare in tuhiya bihi ila sidratil muntaha an yi ta tafiya da manzon Allah sai da aka karasa zuwa ga wannan bishiya sidratul muntaha to sai shi Abdullahi bin Mas'ud ya ce wa hiya fi isa bisa? wannan bishiyar tana sama ta shida wannan riwaya ta Abdullahi bin Mas'ud ya ce tana sama ta shida to sai Abdullahi bin Mas'ud ya ce, ilaiha yantahi ma ya'ruju min al-ardi duk wani abu da ya hauro daga ƙasa to iyakar wannan bishiya yake tsayawa duk wani abu da ya hauro daga ƙasa baya wuce sidratul muntaha wa ilaiha yantahi ma yuhbatu min fawqiha kuma duk abin da aka saukar daga saman ita wannan bishiyar iyakar wannan bishiya shi ma yake tsayawa fa yuqbabu minha saboda ka sai a karba daga gurin idan an saukar da wani abu daga sama sai a karba daga gurin a kawo ƙasa idan an dauko wani abu daga ƙasa an kai sama to baya wuce sidratul muntaha don haka kowane musulmi idan ya rasu Allah ya kan ɗauki ransa sai an kai sama ta bakwai to iyakar inda ake ajiyewa kenan rasu muntaha ba zai wuce ba Abdullahi bin Mas'ud ya ce wanda shi yasa ake kiransa almuntaha makura, wato makura babu wata halitta da za ta wuce wannan gurin sannan daga sama babu abin da yake wuce wannan bishiyar lokacin da abdullahi bin masud ya faɗi wannan sai karanta ita wannan aya na suratul najmi idh yaghsha sidrata ma yaghsha an zo da annabi sallallahu alaihi wasallam daidai wannan gurin ana zuwa da shi a wani lokaci an zo da shi ne daidai lokacin da abin da ke mamayar bishiyan yake mamayanta kaga kenan ita wannan bishiya tana da wasu halaye wanda Allah kaɗai san sirri game da su amma dai lokacin da annabi ya iso wannan gurin ya iso ne ita wannan bishiyar wani abu yana mamayanta menene yake mamayanta inda Allah yana so mu sani da ya faɗa mana amma idan ka lura da yadda Allah ya faɗa a wannan aya iz yagsha sidrata ma yagsha lokacin da abun da yake mamayan bishiyar yake mamayanta daidai lokacin ne annabi Muhammad ya ga mala'ika Jibril wato daidai wannan lokaci ake so da shi fa abdullahi bin mas'ud da ya faɗi wannan sai ya ce me yake mamayanta sai abdullahi bin mas'ud ya ce firashun min zahabin manzon Allah ya ga farashun farashun min zahabin ya ga ƙwarin butterfly malam buɗe littafi da yawa amma na zinari waɗannan ƙwarin akan wannan bishiya to shine sai abdullahi bin mas'ud ya ce annabi ya iso daidai wannan guri ya salasan sai Allah ya bashi abubuwa guda uku abubuwa guda uku na ɗaya otiya salawatul khamsi an bashi salloli guda biyar na biyu otiya khawati masuratul baqara Allah ya bashi ƙarshen suratul baqara ya bashi ƙarshen suratul baqara daga amanar rasulu zuwa ƙarshe to amma annabi sallallahu alaihi wasallam bai samu waɗannan ayoyin ba sai da ya dawo sannan aka saukar da mala'ikan da ya kawo su ga manzon Allah amma an ba shi kyautar tun daga sama to sannan eh, a nan lokacin da abdullahi bin masud ya faɗi wannan ya ce an ba mu annabi ƙarshen suratul bakara to akwai malaman da suke ganin wannan za ka gani a littafin tufatul ahwazi a mujallar tara shafin 116 idan aka ce an ba mu annabi ƙarshen suratul baqara saboda akwai hadisai da suka zo da cewa annabi yana nan Allah ya aiko mala'iku suka sauko mala'ika ya saukar da waɗannan ayoyin amma da aka ce an ba mu annabi ƙarshen suratul baqara a daidai sidratul muntaha me ake nufi sai aka ce an ba shi ijabatu da'awatiha amsar addu'o'in da suka zo a ƙarshen suratul bakara in ka dubi amanar rasulu a ƙarshe akwai addu'o'i waɗannan addu'o'in daga can Allah ya ce ma annabi na karga addu'o'in da suke ƙarshen wannan sura na karba kafin nan aka saukar da suran ga annabi sallallahu alaihi wasallam to sai abu na uku wanda Allah ya ba mu annabi shine gufira liman la yushriku billahi min ummatihi al-mukrimati Allah ya ce ma annabi Muhammad duk wani daga cikin al'umarka wanda ya mutu baya shirka zan gafarta masa kowane zunubi ko mai girmansa haka Allah ya ce ma annabi Muhammad shi yasa sai aka ce al-mukhimat al-mukhimatu al-mukhimatu shine az-zunubul manyan zunubai manyan zunubai allati tukhimu asabaha fi nar manyan zunubai da suke sa mutum ya dawwama ya shiga wuta ga ali tulqihim fiha amma sai Allah ya ce in dai mutum ya mutu baya shirka to kada yake tsammani Allah zai gafarta masa komai girman zunubi to amma karka dauka wai dan an faɗi wannan yana gwada cewar in dai mutum ba shirka yayi ba zai shiga wuta ba معنى الكلام من مات من هذه الأمة غير مشرك بالله بشر له المقيمات إن دي متن يموت بايا شركة الله تزاع غفر تامس من يليفي أبن أكي نفي أنه لا يخلد في النار بزاء ودوم الدشي أو تبا فتقول يا شغوتا بخلاف المشركين ba kaman kafirai bane don kafirai suna dawwama a wuta amma in dai musulmi ne komai girman zunubinsa in dai baya shirka to ko da ya shiga wuta komai dadewa Allah zai fi da shi walaisal almuradu annahu la yu'azzabu aslan ba wai ana nufin idan mutum baya shirka to gaba ɗaya Allah ba zai mar azaba ba a babu wannan babu shakka wannan rahama ce domin idan mutum aka cire shi daga wutan ma ya samu ni'ima to akwai riwaya da ta zo ta al-Imam Ahmad hadisin Abdullah ibn Mas'ud din har yanzu Abdullah ibn Mas'ud ya ce a wannan riwaya ta biyu lamma usriya bi rasulillah lokacin da aka yi tafiyar dare da manzon Allah in tuhiya bihi ila sidratil muntaha an karkare tafiyar daga annabi wato an zo ƙarshen tafiyar aka kawo annabi sidratul muntaha to sai abdullahi bin Masudu ya ce wahiya fi sama'i sabi'a wannan bishiyar tana sama ta bakwai kaga wancan hadisi muka karanta na al-Imam Muslim al-Imam Nasa'i al-Imam Tirmidhi Abdullah bin Mas'ud yace sidratul muntaha tana sama ta shida a wannan riwaya ta al Ahmad fa ya ce tana sama ta bakwai sai yace wa hayan yantahi ma ya'ruju min al-arwahi idan an ɗauki rayukan mutane in dai musulmai saboda ran kafiri baya shiga sama amma rai na musulmi idan aka karba babu wani musulmin da zai mutu wanda za a karbi ransa sai an kai shi wannan gurin to idan an kai daidai wannan gurin ba zai wuce ba Allah zai yi magana sai a dawo da rai din wa ilaiha yantahi ma yuqbabu min fawqiha kuma zuwa ga da muntaha ne duk abin da aka saukar daga sama nan yake tsayawa to shikenan yanzu kaga hadisai guda biyu mutum da ya ruwaito Abdullah ibn Mas'ud wannan riwayar yake cewa sidratul muntaha tana sama ta shida a wancan riwayar yake cewa sidratul muntaha tana sama ta bakwai to shi ne suke cewa ai kenan akwai tufka da warwara kuma kuskure ne babu tufka da warwara kar mu manta cewa idan kana tunanin kana da hankali ba a taɓa ɗan adam mai hankalin sahabin manzon Allah ba sai dai fa idan annabin Allah ne ba taɓa yi ba saboda haka in kana jin kana da ilimi iliminka yana bayan sahabban manzon Allah saboda su ganau ne ba jiyau ba abdullahi bin masudu da yake faɗin wannan ka lura da wani abu da yake cikin maganarsa wancan hadisi riwaya ta farko da riwaya ta biyu duk ya kawo bayani ya ce sidratul muntaha ilaiha yantahi ma ya aruju min al arwahi duka riwayoyi guda biyu ya ce sidratul muntaha nan ne makura duk abin da aka ɗauko daga ƙasa ba zai wuce ba duk abin da aka saukar daga sama ba zai wuce ba kaga yana nuna shine ƙarshe kenan ko amma da ya taho bayanin sai yake cewa yana sama ta shida bayani na biyu ce yana sama ta bakwai to wannan bai bambanta uh, bayaninsa ba babu tuka da warwara don yana daga cikin abin da malaman hadisi suka faɗa kamar alƙawun iyab ya yi sharhin sahihu muslim haka al'imam sadiq hassan khan mai littafin asirajul wahaj shi ma sharhin sahihu muslim wanda ya kawo bayanan malamai a nan yana jutse na farko, shafin 323 me yasa abdullahi bin masud yake tana sama ta ta bakwai to galibin riwayoyin abinda suka zuwa da shi kenan akasari riwayoyin da zaka samu sidratul muntaha tana sama ta bakwai kuma shine abinda malaman sunna gaba ɗaya suka tabbatar wannan ita ce fahimta ta ahlus sunna a ina ne sidratul muntaha take sai ka ce tana sama ta shida amma me yasa Abdullah bin Mas'ud yace tana sama eh, tana sama ta bakwai me yasa yace tana tana sama ta shida wato yana nufin girman bishiyan dan ba bishiya ce irin ta duniya ba saboda tsabar girman bishiyan tushen ta daga sama ta shida karshen ta yana sama ta bakwai shi yasa Abdullah bin Mas'ud ya kawo bayanan kashi biyu don haka in ka dubi ah, siffar bishiyan zaka ga duk bayanai biyun iri ɗaya ne ai abdullahi bin masud ya san bakwai yana gaba da shida amma ya ce daga kanta babu abin da yake haurawa daga kanta babu abin da yake saukowa sai dai a karba daga gurin me yake nufi yana nufin ita ce bishiya na ƙarshe kaga abdullahi bin masud yana nufin samanta shine ƙarshen halittu gaba ɗaya daga saman sidratul muntaha babu komai sai zatin Allah babu komai da zaka kira shi halitta babu shi sai zatin Allah subhanahu wataala don haka babu abin da yake wuce wannan gurin babu shi wa huwa alladhi yaktabihi al-ma'na shi yasa kaji an ce tasmiyatuha bil muntaha ji al-qadiyya shi yasa ji an kira ta makura bishiya da take makura to shine malami yake cewa aljamu bainahuma bi an yakuna asluha fi sadisa kaga kenan hadisin Abdullah ibn Mas'ud babu tuka da warwara tushen ta yana sama ta shida wa mu'zamuha fi sadia mafi yawan bishiyar yana sama ta bakwai wannan zaka gani a littafin al-muntazim fi tarih na ibnul jauzi a mujallar na farko shafin 189 kuma akwai riwaya da aka samu tana kitabul musannaf ibn abi shayba riwayar ka'ab yake cewa sidratul muntaha yantahi ilaiha amru kulli nabiyyin wa malakin ba ma annabawa ba hatta mala'iku iyakar inda suke zuwa kenan babu wata halitta da ke wuce sidratul muntaha to wannan hadisi guda da ya zo da bayani akan sidratul muntaha kuma kaga ya zo da bayani akan abin da annabi ya gani a kanta a kan wannan bishiya ya gusha sidrata ma ya gusha ba shakka ya inganta daga Abdullahi bin Mas'ud annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu halittu kamar kwari na butterfly shine malam buɗe littafi suna da yawa kuma suna da kamanni da zinari akan ita wannan bishiya to sai na biyu hadisin malik bin sa'sa'at al-ansari wanda shi ma mun karanta hadisin malik bin sa'sa'a yace falamma khalastu wanda shi da kansa annabi yake faɗa bayan na shiga sama ta bakwai fa'iza ibrahim sai ga annabi ibrahim alaihi salam qala sai mala'ika jibril yace haza abuka ga babanka nan fasallim alaihi kamar sallama قال النبي يتي فسلمت عليه سيدنا مر سلم فرد السلام سأل إبراهيم يميد سلم قال سيتي مرحبا بالابن الصالح والنبي الصالح مرا بدا زوان النبي قري اي دان قري كما النبي قري saboda annabi ibrahim kakan annabi muhammad ne sallallahu alaihi wasallam to daga nan sai manzon Allah ya ce thumma rufi'at li sidratul muntaha sai aka dago min sidratul muntaha kaga an sake samun riwaya ta bayan wancan hadisi na Abdullah bin masu wannan riwayar Malik bin Sa'sa'at al-Ansari aka ɗago min ita wannan bishiya sidratul muntaha manzo Allah ce fa idza nabiquha mislu qilali hajar sai naga ƴaƴan bishiyan kaga kenan bishiyar tana da ƴaƴa manya ne suna kama da tulunan birnin hajar birnin hajar yana kasan al-bahrain wato wuri ne wanda dama sun shahara tulunansu a duniya gabaɗaya sun shahara da girma sun shahara ta wajen girma to shi ne ake misali da wannan idan ana misalin girman abu sai a ce kamar tulun hajar to haka manzon Allah ya kamanta illa dai ta wajen siffa wa idza waraquha sai na ga ganyen wannan bishiyar mislu azanil fiyalati suna kama da kunnuwan giwaye to kaga annabi ya faɗa mana aiko shi kuma Allah cewa yake afa tumarunahu ala yara yanzu kuna kokonto kuna jayayya da annabi akan abin da yace ya gani Allah ka saba ma cikin su to wannan ma hadisin ya inganta don yana sahihul bukhari babul mi'raj hadisin 3887 kuma yana sahih muslim babul isra bi rasulillah hadisin 266 hadisin muttafaqun alai riwaya ta al-imam muslim manzo Allah yake summa zahaba bi ila sidratil muntaha kaga can yace summa rufi'at li sidratul muntaha an dago min sidratul muntaha saboda saurin tafiya tsakanin inda annabi ibrahim yake sama ta bakwai zuwa sidratul muntaha sai manzo Allah yake gani kamar daga ma bishiyar akai aka nuna mar tafiyar babu nisa amma a riwaya da ta zo a sahih muslim manzo Allah yake summa zahaba bi mala'ika jibril da ya dauke ni daga sama ta bakwai sai ya kai ni wajen sidratul muntaha nan ma dai annabi ya ce fa idza waraquha ka azan fiyalati wa idza samaruha kal kilal na ga 'ya'yan itatuwan suna kama da tuluna manya suna da girma kaga nan ma mun samu hadisi da ya tabbatar annabi ya ga sidaratul muntaha kuma har ma ya siffanta wasu abubuwa game da ita sai na uku hadisin abu zar gifari abu zar gifari shi ma ya rawaito hadisin yana sahihul bukhari yana babu kaifa furidatis salatu fil isra' yanda aka farlanta sallah a wannan tafiyar hadisin 349 a hadisin Abu Zar al wanda shi ma mun karanta a baya bayan Allah ya ba mu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salloli salloli guda biyar yace faraja'tuhu sai na nemi a rage mun sallolin faƙala sai wato lokacin da ya koma ya nemi ragi da ya nemi ragi daga goma sai Allah ya ce hiya Hamsun. yanzu na mai da su sallolin sun zama biyar a rana ta amma guda biyar ɗin nan wa hiya hamsu na ladan sallah hamsin ne to sai Allah ya ce ma annabi Muhammad la yubaddalu alqawlu ladayya ba a canza magana gare ni kaga kenan Allah ya tabbatar an gama kamar yana gaya ma annabi karka sake dawowa babu sauran rage shi yasa yace la yubaddalu alqawlu ladayya فرجعت إلى موسى سيندا ونسامع أن موسى عليه السلام فقال أن موسى راجع rabbaka ka sake komawa. ga Allah ka nemi maka rage fa kuntu ni kuma sai nace istahayatu min rabbi ni kam ina jin kunyar mahalicci na kina jin kunyar Allah da ya gaya ma annabi Musa haka kaga kina annabi Muhammad bai sake komawa ba wannan ita ce riwaya da ta inganta daga manzon Allah daga lokacin da aka ce sallolin an mai da su guda biyar manzon Allah bai sake komawa ya nemi rage a wurin Allah ba to sai manzon Allah ya ce sun man talaka fi sai mala'ika jibril ya tafi da ni hatta intaha bi sai da ya kai ni ila sidratul muntaha kaga kenan sai da aka fara ba mu annabi salloli kafin nan annabi kuma aka kai shi sidratul muntaha wanda wannan ke nuna cewa wurin da Allah ya ba shi sallolin ba daidai sidratul muntaha ba domin kalma ta summa da ta zo a cikin bayanin manzon Allah sai da annabi Musa ya gama magana da annabi Musa yace sun man talaka bi sai mala'ika jibril ya tafi da ni hatta intaha habi ila sidratul muntaha sai gashi ya kai ni ga sidratul muntaha to annabi sai ya ce wa ha alwanu wasu launuka suke mamaye ta la adiri ma hiya ni kaina ban san irin launukan ba ban san irin launukan ba wato ban taɓa gani ba akwai launin da baka taba ganin shi ba a duniya manzon Allah ya ce ban taba ganin launuka irin wanda na gani akan wannan bishiyan ba ya ce summa udkhiltu aljanna sai aka shigar da ni aljanna kaga sai da aka ba mu annabi salloli biyar maimakon zai sauko ƙasa kamar yadda wata riwaya ta nuna to daga nan ne aka wuce da shi sidratul muntaha daga nan aka shigar da annabi Muhammad gidan aljanna to wannan shine mahallin shahid inda suke ganin akwai shubuha meye shubuhan meye shubuhan da ke nan kaga annabi ya ce la mahiya ni ban san menene abin da ke ga wannan launuka da suke kan uh, sidratul muntaha ba amma in ka dubi wancan hadisi riwayar malik bin sa'sa'a a ya da bayanin annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga 'ya'yan itatuwan sun kai girman tuluna ganyayyakin itatuwan suna kama da kunnuwan giwaye to sai a wancan hadisin abdullahi bin mas'ud kuma fa a hadisin abdullahi bin mas'ud abdullahi bin mas'ud ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wasu halittu akan sidratul muntaha kamar halittun kwari na zinari to shine su suke cewa to kaga kamar kenan akwai tuka da warwara idan annabi zai ce na ga wasu launuka a kan sidratul muntaha la adri ma hiya ban san menene ba to ya aka kuma iya siffanta abubuwan da ya gani to babu shakka wannan ma korafi ne mara hujja babu shakka idan kamar misali ibnu kasir a littafansa guda biyu da littafin albidayatu wani haya na tarihi da kuma littafin tafsiri inda yake tafsirin suratul najm in ka duba zaka gani yace ba shakka malamai sun tabbatar annabi ya ga abubuwa da yawa akan wannan bishiya yace annahu gashiha nurur rabbi akwai waɗanda ke cewa hasken zatin Allah ya mamaye bishiya saboda ita wannan bishiya tana karshen halittu shi ko Allah subhanahu wa ta'ala zatinsa akwai shamaki na haske wannan haske na zatin Allah ya mamaye ita wannan bishiya jalla jalaluhu annahu gashe hal mala'ika to sannan ko mala'iku suna mamayan ita wannan bishiya to waɗannan mala'iku suna da halittu daban-daban ko a nan doron ƙasa a yanzu ba mamaki ka sha karo da mala'ika ba kamar sani ba saboda misali in ya rikida ba za ka gane ba aiko ko aljani yana rikida wanda hadisan manzon Allah sun tabbatar mana aljani yakan zama maciji eh, don haka kana iya tafiya ka haɗu da wata halittar Allah ba kama san ita ce ba kai a zahiri kana ganin ka ga maciji alhali kuma aljani ne wannan ba shakka ya tabbata a hadisai na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuma duk malaman sunna sun yarda don haka yasa ko da annabi ya tafi sama din ba wai Allah ya bashi duka ilimi bane akwai abin da shi kan saman zan Allah bai sani ba ya dai gani amma bai san me ya bada nusu ba ai kaji abin da ya faɗa ya ga wasu ƙwari ya ga wasu ƙwari kamar zinare akan sidaratun muntaha ne sai wasu malamai suke cewa ai waɗannan ƙwari da ya gani mala'iku ne kuma mala'ikun sun taho a siffofi da yawa misul girban yani kasara suna da ɗimbin yawa wa annahu gashiha farashin min zahabin sai yake ganin kamar kwarin eh, nan eh, wato su suke mamaya kwari na zinari suke mamaya ita wannan bishiya wa gashiyata alwanun muta'addida ya ga launuka daban-daban akan ita wannan bishiyar to kuma babu shakka haka manzon Allah ya faɗa saboda ka annabi da yake iliminsa takaitacce ne ba duka bane abinda Allah ya sani ya sanar da shi ba duka ilimin Allah ne ya ba mu annabi Muhammad ba saboda ka sai manzo Allah ya ce ga iya abinda na gani la adri ban sani ba saboda abinda annabi yake ga mana wanda ya iya sani ne ai kaga da ya iya gani da idan sa ya faɗa mana don haka yanzu hatta mutumin da zai kalli sararin samaniya zai ga gajimare zai ga taurari ba mamaki waɗa abubuwan da kake ganin nan fa ba zahirinsu ba ne wasu halittu ne wasu halittu ne masu rai amma kai a matsayinka na ɗan adam tunda da Allah bai baka damar ka gani ba sai ka ga surar daban da ta asali wannan shi yasa mala'ika yake rikida ai kaga mala'ika jibril yakan rikida ya zama mutum ya zo majalisin manzon Allah ya zo ya zauna a gaban annabi a gama abin da za a yi shi saman zan Allah bai gane ba shi kan saman zan Allah bai gane ba har mala'ikan ya tafiyarsa to kaga kenan in ba Allah ne ya sanar da mu ba wallahi ba za mu iya sani ba in haka za ka ɗaga ido ka kalli sararin samaniya ka ga hazo ka ga gajimare ka ga abubuwa ba ka sani ba halittun Allah ne kai ba za ka iya sani ba to shi yasa maza Allah ya faɗi iya abin da ya gani sai ya ce la'adiri ma hiya ban san waɗannan abubuwa in ka dubi littafin mirqatul mafatih hadisi na 2640 mula aliyul qari ya ce wa la'allahu aradan mala'ika ba mamaki abinda shi annabi yake nufi ya ga mala'iku ne ta tala'la'u ajini hatuha waɗannan mala'iku suna mamayan wannan bishiya ta sidaratul muntaha to kuma saboda suna da fukafukai da yawa waɗannan fukafukan kowane fuffuke da kalansa sai launukan ya zama suna da yawa tala'alu ajinati hal firasha ka annaha muzahaba sai zama kamar ai da annabi ya kalla sai ga kamar ya ga kwari ne akan sidar muntaha kuma ƙwarin na zinari ya zama suna ƙyalli. alhali ko mala'iku ne ya gani da yin ka tafsirin ibnu atiyya al-andalusi game da ita wannan sura suratun najmi yana fassara iz yaghsha sidrata ma yaghsha <clears throat> yace ma'anahu abinda Allah yake cewa min qudratillahi ta'ala wato annabi ya ga wani sashi na kuduran Allah annabi ya ga wani sashi na kuduran Allah subhanahu wa ta'ala. wa anwa'is sifati da nau'uka na siffofin Allah um, na siffofin halittun Allah allati U'ha, wanda Allah yake ta halitta wato sai zama da'iman Allah a cikin halitta yake manzon Allah yana ta ganin abubuwa daban-daban wa zalika minhum ala jihati at-tafkhim wa ta'zim saboda me saboda Allah ya nuna ma annabi girman sa da kuma girman kuduransa al’imam imam ya yace zalika tabaddulu aghsaniha turran wa yaqutan wa wani hauka? imam mujahid wanda tabi'i ne ya ce shi a fahimtarsa abinda annabi ya gani wato ya ga rassan wannan bishiyan suna canza kamanni wani lokaci sai ka gare shi ya zama zinare wani lokaci sai ka ga ya koma azurfa rassan bishiyan wannan shi ya nuna cewa ita wannan bishiya ba irin ta duniya ba ce kuma abdullahi bin masud kamar yadda muka karanta da alimamu masuru da Ibrahimu naha'i gaba ɗaya sun tabbatar da annabi ya ga waɗannan halittu waɗannan halittu kamar ƙwari da annabi ya ce jaradun min zahabin kana ya ga shaha suna mamayan sidratul muntaha kaga daga cikin tabi'ai bayan sahabin annabi muhammad al-imamu masruq mujahid ibrahim nakhai waɗannan duk manyan malaman farko ne su ma sun tabbatar da abin da abdullahi bin masud ya faɗa waɗannan su ne suka fara ilimi kafin ilimin ya gangaro ga tabi'ai atba'u tabi'ina bare ma mu samu su suka tabbatar kamar da abdullahi bin masud ya faɗa haka nan kuma sun tabbatar da wannan akwai riwaya ta abdullahi bin abbas da aka samu yace ra'aituha thumma hala dunaha firashun min az-zahabi wannan riwaya ta Abdullahi bin Abbas da yake maganan tafiyar manzon Allah tafiyar Isra'i tafiyar al-Mi'raj a riwaya ta Abdullahi bin Abbas Abdullahi bin Abbas ya ce da farko annabi ya ce musu da farko na ga ita wannan bishiyar to ina kallanta sai kawai wato na ga. ƙwarin nan wato butterfly sun mamaye ta kuma waɗannan ƙwarin na zinari kaga annabi ya wato ya ga ainihin bishiyar sannan kuma ya ga wasu halittu da suke mamayen ita wannan bishiya Rabi'u bin husayn da abu huraira wanda kaga shi kuma sahabin manzon Allah ne suka ce kana ya gisha hal mala'ika mala'iku ke mamayen ita wannan bishiyar kama ya gisha tsairu shajara yanda ka sani a doron ƙasa za ka ga tsuntsaye suna mamayan bishiya ka ga sun sauka a kanta to haka mala'iku suke sauka a kan sidaratul muntaha wannan ya zo ta bayanin abu huraira da bayanin arrabi'u bin husayn wakila gairu haza eh, shine ibnu ya ce to an fassara abinda Allah ya faɗa din nan an fassara shi da bayanai daban-daban amma gaba ɗayansu in ba dai maganar da ta zo daga bakin manzon Allah ba ta kallufin fil aya shishigi ne game da ita wannan aya me yasa sai ibnu ya yace li anna Allah ta'ala abhama zalika Allah bai gaya mana irin abin da annabi ya gani akan wannan bishiyar ba ya ɓoye wa hum yuriduna sharhahu amma malamai na ta ƙoƙari sai sun gano meye sharhi shi ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi iya abin da ya faɗa wanda kuma Allah ya gaskanta shi manzon Allah ya ce fagashiyaha alwanun wasu launuka sun mamayi ita bishiyar la adri ma hiya ni kaina ba san su ba kaga sai ya dace da abin da Allah ya faɗa iz yaghsha sidrata ma yaghsha abin da ya mamaye bishiya ya mamaye ta kaga Allah ya ɓoye da Allah yana so mu sani da ya sanar da manzon Allah Shi shine abinda ibn atiya yake cewa tun da ga Allah ya ɓoye wannan ilimin ga annabi Muhammad babu shakka shi kansa manzon Allah sai tabbatar ce na ga launuka launukan da na gani ban san menene ba kaga annabi ya tabbatar shi bai sani ba mala'iku ne a haka halittun suke amma da ya ga launuka masu dimbin yawa saboda haka anan amsar wannan korafi ita ce a lokacin da manzon Allah ya isa ga sidratul muntaha Allah ya sanar da shi wani abu daga cikin al'amarin ita wannan bishiya amma Allah bai sanar da annabi gaba ɗaya al'amarin bishiyan ba Allah ya kamu gane shi yasa Allah bai bayyana mana al'amarin bishiyan ba illa kawai yace iz yagsha sidrata ma yagsha kaga Allah bai bayyana ba yi lokacin da abin da yake mamayar bishiyan yake mamayanta eh, Allah ya fi mu sani inda Allah yana so mu san al'amuran da suka shafi wannan bishiyan gaba ɗaya Allah zai faɗa mana amma Allah bai faɗa ba ya dai tabbatar akwai abin da ke mamayan bishiya, kuma ba ko da yaushe ba wato wani abu yakan zo ya mamayi bishiyan ya tafi shi yasa Allah yake ce iz yagsha sidrata ma yagsha yaushe lokacin da Allah ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daidai wannan bishiya a daidai wannan lokaci manzon Allah an kai shi lokacin da wasu halittu suke mamayan ita wannan bishiya kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana ya ga launuka so kaga annabi ya ga wasu abubuwa amma bai ga duka ba don haka annabi ya bayyana iya abin da ya gani sai ya ce ban san kuma wasu abubuwan ba to kaga kenan maganganun gaba ɗaya babu inda aka samu wata tufka da warwara amma saboda makiya Allah suna ƙoƙarin ƙaryata manzon Allah don haka idan aka ce ga labari musamman labari mai daraja irin tafiyar sama don ko a yau aka ce ma ba Ture ya tafi sama saman fa ba nisa ba ya hau kan gajimare ya dawo amma sai ringa musulai yan babu kamar shi to bare a ce maka mutum kamar manzon Allah Allah ya ɗauke shi ya kai shi inda ɗan adam bai taɓa zuwa da rai ba ai babu shakka dole ya samu makiya saboda haka makiya suna nan ana cewa a'a ai labarin ba gaskiya ba ne sai Allah da kansa ya saukar da ayoyi a cin alkur'ani idan kai musulmi ne babu shakka ba za ka karyata Alƙur'ani ba duk wanda ya karyata Alƙur'ani to ba ma musulmi ba bane yasa Allah ya ce afatumarunahu ala ma yara yanzu kuna jayayya da manzon Allah kan abin da ya ce ya gani to wanne ne yafi karfin Allah wanne ne yafi ƙuduran Allah shin Allah ba zai iya daukan ɗan adam daga ƙasa ya kai shi sama ba wanne ne abin mamaki in ka dubi darajar manzon Allah ka zauna ma ka yi tunani ko baka yi karatu ba akwai mutum a duniya wanda ya shahara kamar adam muhammad a yanzu ma akwai shi ko babu wallahi babu shi to ai wannan mutumin kai kasan na daban ne idan wannan mutumin zai faɗi magana yanzu ya kamata ka yi shakka ai makaryaci ba zai samu irin wannan daraja ba sai mai gaskiya alhamdulillah sai hadisi na hudu shine hadisin Anas bin Malik waɗannan hadisai da zamu karanta su suke tabbatar da wato Allah ya nuna ma Annabi sallallahu alaihi wasallam wani al'amarin da ya shafi ita wannan bishiya sidratul muntaha amma bai sanar da shi gaba ɗaya al'amarin ta ba babu shakka a hadisin Anas bin Malik Annabi sallallahu alaihi wasallam da yake gaya masahabbai ya ce falamma gashiya hamin amrillahi ma gashiya to kaga haka annabi ya faɗa kamar da Allah ya ce iz yaghsha sidrata ma ya yaghsha manzo Allah ya ce falon falamma gashiya hamin amrillahi ma gashiya wato sai zama ita wannan bishiya akwai al'amuran Allah game da ita kamar da ka sani shi Allah subhanahu wa yana gudanar da al'amuransa a koda yaushe kulla yaumin huwa fi sha'anin don haka ita wannan bishiyar akwai umarnin Allah da yake ta saukowa a kanta shi ne annabi ya ce to al'amarin Allah da ya mamayi wannan bishiyar ta gayyara ina kallanta sai na ga ta canza to shi ne sai manzon Allah ya ce fama ahadun min khalqillah babu wani daga cikin halittun Allah yastati'u an yan'ataha wanda zai iya siffanta ita wannan bishiya manzon Allah ya ce min husni ha saboda tsabar kyawunta to kaga annabi ya tabbatar mana bishiyar tana da kyau bishiyar tana da kyau mai tsanani na biyu annabi ya tabbatar mana akwai ilimin da shi kansa bai sani ba game da ita wannan bishiya na uku fa sai annabi ya gwada mana cewa tun da shi bai sani ba to babu wani daga cikin halittun Allah da yake da ilimi a kai kaga wannan masa ya nuna darajar manzon Allah karka ɗauka ai annabi Allah ya kai shi wani gudun da shi kansa bai masa inda aka je ba ai annabi ya ce tun da shi bai iya sani ba to babu wani daga cikin halittun Allah wanda zai iya siffanta maka fama ahadun min khalqillahi yastati'u an yan'ataha wannan hadisin na Anas bin Malik yana sahihu Muslim babul isra bi rasulillah hadisin 162 kuma yana kitabul musannaf ibn abi yana babin da ya kawo hadithul mi'raj hina usra bin nabi alaihi salam hadisi na 2500 sannan a littafin musannaf akwai riwaya ta Anas bin Malik Anas ya ce, Annabi sallallahu Alaihi wasallam ya gaya musu, Lamman ta haitu ila sidira lokacin da na ƙarasa na isa ga wannan bishiyar, idza waraquha mislu azanil fiyalati naga ganyanta suna kama da kunnuwar giwaye wa idza nabquha amsalul Na naga 'ya'yan itatuwan suna kama da tuluna to sai manzon Allah ya ce falamma gashiyaha min amrillahi ma gashiya lokacin da al'amarin Allah ya mamaye ta tahawwalat sai ta rikida kaga annabi ya ce da ta rikida kaga duk wancan siffan da annabi ya gani sai ya bace wato sai zama ita wannan bishiyar tana canza halitta tana canza launi a hadisin yana al-mustadrakul imam al-hakim hadisin Anas bin Malik hadisin 279 inda al-imam al-hakim yake fassara wannan aya inda sidratil muntaha sai ya kawo hadisin Anas Anas ya ce annabi ya gaya musu rufi'at li sidratun eh, rufi'at li sidratun an dago min wata bishiya ta magariya to sai annabi ya ce muntahaha fi sama'i sabi'a ƙarshenta yana sama ta bakwai kaga hadisin Anas sai ya gaskanta bayanin Abdullahi bin Mas'ud Allah ya ƙara musu yarda wanda ya nuna cewa bishiyar ta fi duk wata bishiya da ka sani girma a duniya gaba daya bishiya ce da ƙasanta na sama ta shida samanta na sama ta bakwai sai annabi ya ce nabku hamisul kilali hajarin wa warqu hamisul azan fiyal eh, annabi sallallahu alaihi wasallam kaga ya tabbatar a hadisin Anas bin Malik abin da yazo a hadisin Abdullahi bin Mas'ud to sai na biyar Asma'u bintu Abi yar Aisha Allah ya kara musu yarda yar Aisha ita ma ta ruwaito hadisin al-Miraj tace sami'tu Rasulullah na ji manzon Allah zakara sidratul muntaha yana karantarwa ya ambaci sidaratul muntaha Baƙala sai annabi ya ce mana yasiru fi zillin fadani minha inuwa ɗaya na ita wannan bishiyar wato reshe guda kurum na ita wannan bishiya mahayin doki ya siru eh, rakiu mi'ata sana yayi sukuwa sai yayi tafiya shekara ɗari kafin ya ratsa inuwa guda na reshe ɗaya. to kaga dai ya tabbatar da abinda manzon Allah ya faɗa girman ita wannan bishiyar <clears throat> a riwaya ta biyu fa tace annabi ya ce yastadillu fi dhillil finan minha mi'atu rakibin wata inuwar ta reshen wannan bishiyar ta kai mutum ɗari mahaya wato su samu hutu a ƙarƙashinsa sai manzon Allah nan ma ya ƙara da bayanin da ya zo a hadisin Abdullah bin Masud fi ha farashin zahabi akwai ƙwari na zinare sai annabi ya ce ka anna samaraha alqilal ‘ya'yan itatuwan da suna kama da tuluna manya suna da girma. Hadisin Asma'u bintu Abubakar shi ma ya inganta. yana sahihul musnad hadisin 1528 to sannan na shida riwaya ta biyu hadisin Anas bin Malik <clears throat> wannan riwaya tana sahihu Tirmidhi hadisin 3360 yana sahihul Jami'i Sagir hadisin 2857 wannan riwayar ma ta inganta waɗannan hadisai gaba ɗaya sun inganta daga manzon Allah annabi ya ce masahabbai baina ana asiru fil jannati a wannan riwayar kenan manzo Allah yake ina cikin tafiya a gidan aljanna saboda a wannan tafiyar sai da Allah ya shigar da annabi Muhammad gidan aljanna an kai manzon Allah ya shiga aljanna har ma yana tafiya a ta shine sai manzon Allah yake ce iz araba li naharun hafatahu kibabul lu'lu sai gashi Allah ya nuna min wani kogi a cikin gidan aljanna gefen kogin wasu manyan benaye na gini ne wanda aka yi da lu'u-lu'u sai na tambayi ƙultulil ah, malaki na tambayi mala'ika ma haza menene wannan kala sai ce hazal kausar ba kana karanta eh, surat eh, inna asainaka alkausar ba to ai wannan shine alkausar ɗin da Allah ya baka alkausaran da Allah ya baka ce hazal kausaru allazi atakahu Allah wannan shine alkausara da kaji Allah ya baka kaga sai da Allah ya nuna ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam thumma daraba bi yadihi ila tinihi atina mala'ikan sai ya saka hannunsa a ƙasan wannan rafin fastakharaja miskan ya ɗebo kamar ka ɗebo laka sai gashi turaren almisk ne ba kamar laka kaga kenan wannan rafi ba irin na duniya ba ne saboda in ka sa hannu a kasan kogi a nan za ka ɗebo laka ne ko taɓo amma sai ɗebo turare almisk sun rufe asli sidaratul muntaha a wannan riwayar sai mazan Allah ya ce sai aka ɗago min sidaratul muntaha kaga a wannan riwayar manzon Allah sai da ya shiga aljanna kafin nan ya ga sidratul muntaha kuma in ka dubi waɗannan hadisan gaba ɗaya suna da alaƙa da juna saboda abin da Allah ya faɗa inda ha jannatul ma'awa a nan ne aljanna take kuma sai da ta tana sama ta bakwai don haka a wata riwayar sai manzon Allah ya ce da ya wuce annabi Ibrahim sai ga shiga sidratul muntaha saboda me dama idan an wuce sama ta bakwai ba inda za a isa sai sidratul muntaha a wata riwayar yace bayan ya gama magana da annabi Musa aka shigar da shi aljanna to ai aljanna tana kasan sidratul muntaha amma abinda Allah zai nuna ma annabi na ikonsa bai nuna mar ba sai da manzon Allah ya shiga gidan aljanna shine manzon Allah ya ce fara'aitu indaha nuran aziman ita wannan bishiya na ga wani haske mai girma a kanta na ga wani haske mai girma kuma na gaskiya haka ne saboda an iso makura daga nan sai hasken zatin Allah kuma dama annabi Muhammad ya gaya masa an tambaye shi kaga Allah yake na ga haske kaga wannan riwayar ta Anas bin Malik haka nan ya faɗa fara'aitu indaha nuran aziman naga wani haske mai girma a wajen sidratul muntaha wannan hadisi ya inganta daga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam na bakwai hadisi na karshe shine hadisin Abu Sa'id al-Khudri ba wai iyakan hadisai da suka zo da labarin tafiyar manzon Allah ba kenan illa dai yana magana game da hadisai da suke da alaka da sidratul muntaha waɗanda suke warware mushkilar da aka samu game da labaran hadisin Abu Sa'id al-Khudri yace annabi yace summa da dufi'tu ila sidratul muntaha sai aka kai ni ga sidratul muntaha fa idza kullu waraqatin minha bishiyan nan ganye ɗaya daga ciki inda za a kawo shi nan duniya ta kadu an tugatti hazihil umma ganyen bishiyan guda ɗaya zai rufe al'ummar annabi muhammad gaba ɗayanta to ashe kenan da annabi ya ce mana ganyen na kama da kunnen giwa ba ta girma ba ne ta mene ta siffa ne Allah ya samu gane amma a riwayar Abu Sa'id al sai manzon Allah ya bayyana girman wannan ganyen bari a ce maka bishiya guda ta ratsa sararin samaniya guda biyu sama ta shida zuwa sama ta bakwai kai ka sama wannan bishiyar ba irin tamu bace to wannan ma riwaya ta Abu Sa'id al-Khudri zahabi ya kawo ta a littafin Tarikh islam da yake magana game da al-Mi'raj wanda za a gani a mujallar na farkon shafin 272 to sai mu ci gaba wa qalu haka nan masu ƙorafi suka kawo korafi na goma sha biyu suka ce rawaitun, kun rawaito anna musa alaihi annabi musa lamma raja'a min turi saina'a lokacin da ya dawo daga turu saina shine dutsen da annabi musa ya nemi ganin allah annabi Musa ya taba neman ya ga Allah wanda alkur'ani ya tabbatar mana to lokacin da annabi Musa bayan wannan al'amari ya auku da ya sauko daga dutsen lamma raja'a min turi saina'a tabarqa'a sai annabi Musa ya sanya niqabi a fuskansa kamar ka ce face mask ya sanya wato wani shamaki ya rufe fuskansa ya sanya wani kyalle ya ɗaura fuskansa gaba ɗaya. illa kawai idanu da yake gani amma ya rufe fuskan gaba daya lima gashiya wajhahu minan nuri saboda hasken wato hasken hijabi na Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da Allah ya kuranye ma dutse falamma tajalla rabbuhu lil jabali ja'alahu dakka wannan haske na hijabin Allah wanda Allah ya kuranye shi ga dutsen da annabi Musa yake kai ai kaga wannan hasken ya taba fuskar annabi Musa alaihi salam to wannan hasken ya mamaye fuskar annabi Musa don haka annabi Musa da ya tashi saukowa daga kan dutsen tur sai ya sauko yana rufe da fuskansa gaba ɗaya annabi Musa ya rufe fuskar sai da idanu kawai sai suka ce walam ya tabarka annabi sallallahu alaihi wasallam amma shi annabi Muhammad da ya tafi sama ta bakwai da Allah ya kai shi inda sidratul muntaha yake kaga Allah ya kai annabi Muhammad wani guri lama kana maqamuhu aqraba min maqamihi muqamin da annabi ya je ya fi kusa da zatin Allah akan muqamin da annabi Musa ya je ai shi annabi Musa a nan duniyan ne ya hau kan dutsen tur ya ce yana son ya ga Allah amma shi annabi Muhammad fa sama ta bakwai an je makura inda duk wata halitta za ta je a wannan gurin ne annabi ya ga haske na hijabin Allah subhanahu wa ta'ala wannan ba shakka gaskiya ne to manzo Allah ya tabbatar ya ga haske shi yasa ake tambayarsa ko dai ka ga Allah sai ya ce na ga haske ba shakka to wannan haske da annabi Muhammad ya gani haske ne na hijabi kuma gashi annabi Musa ya taba gani amma abin da malami yake cewa akwai bambanci annabi Musa a nan doron ƙasa ya gani shi kuma annabi Muhammad ba a sararin samaniya ya gani wurin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wannan haske ya fi kusa da zatin Allah akan wurin da annabi Musa ya ga hasken saboda annabi Musa ya ga hasken ne a nan doron ƙasa wanda yake doron ƙasa ya fa nesa da zatin Allah akan wanda yake sidratul muntaha wa mahalluhu mahallin da annabi Muhammad ya gani a'azama min mahallihi ya fi girma akan mahallin da annabi Musa ya ga haske na hijabin Allah subhanahu wa saboda idan aka ce sidratul muntaha wannan mahallin mai daraja ne babu mai isa ga wannan sai zababbun bayin Allah amma idan aka ce annabi Musa ya ga hasken Allah a dutsen atur. to ai ba mamaki akan dutsen akwai halittu ma da suke rayuwa tunda doron ƙasa ne doron ƙasa ne amma wancan mahallin da annabi ya ga hasken Allah kaga ba za a haɗa girmansa da wannan mahallin ba shi ce cewa lam ya tabarka nabi amma duk da haka shi annabi da ya dawo bai sanya niƙabi a fuskansa ba bai rufe fuskansa ba bai rufe fuskansa ba wato suke cewa kaga kenan wannan ya nuna kamar akwai tuka da warwara Allah ya samu gani yaya annabi Musa da zai ga hasken Allah a nan duniya fuskarsa ta samu matsala saboda haske hasken da yake fuskar annabi Musa sai da annabi Musa ya rufe fuskan gaba daya amma shi annabi Muhammad ya tafi kusa da zatin Allah saboda ya tafi sidratul muntaha ya ga hasken zatin eh, eh, haske na hijabi na zatin Allah subhanahu wa ta'ala amma duk da haka manzon Allah da ya dawo bai rufe fuskansa ba ne suke cewa wanne ne hasken zai fi tasiri masa kaga annabi Muhammad hasken da zai ya gani zai fi tasiri zai fi tsanani a fuskansa fiye da annabi Musa alaihi salam to da farko dai da duk sa'ilin da ka ji wannan labari ka ce ƙarya ne babu wannan labari cewa annabi Musa lokacin da haske ya kudanye gare shi annabi Musa ya rufe fuskansa wannan yana daga cikin sharin Yahudawa Sau da ka yana cikin za ka gan ganshi a littafin tafsiri kamar misali tafsirin alimamul bagawai zaka gani a tafsirin ayar da Allah yake magana akan lamma tajalla rabbuhu lil jabal ja'alahu dakka in ka duba zaka gani al-imam al-bagawi ya kawo yana mujallal na uku shafin 280 al-imam al-bagawi yace wa fi ba'd al-qissati maimakon ma ya tabbatar karya ce yace an samu labari an samu labari anna Musa annabi Musa kana ba'da ma kallamahu rabbuhu bayan Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salam da annabi Musa ya dawo la yastati'u ahadun an yanzura ilai babu mutumin da zai iya kallon fuskar annabi Musa babu shi bayan annabi Musa ya sauko daga kan wannan dutsen me yasa lima gashiya wajhahu minan nuri saboda wancan haske wato na haske na hijabin zatin Allah subhanahu wata'ala don haka nai Musa da yake ya riga ya sani ya samu matsala tun daga saman dutsen sai anai Musa ya samu tsumma sai ya daura fuskansa gaba ɗaya. bai bar komai ba sai idan saboda me idan ba dan ya daura fuskan ba in ka kalli fuskansa to ka ya kare ai ka ji shi kansa falamma tajalla rabbuhu lijabal ja'alahu daka wa kharra Musa sa'iqa to idan kai ka ga fuskar annabi Musa kai ma ba za ka yi labari ba saboda haka daga nan sai annabi Musa ya samu kyalle sai ya daura fuskarsa sai ya bar idan kuma kar ka ɗauka wai daga baya ya kunci suka ce wa lam yazal ala wajhihi burqu'un hatta mata daga ranan annabi Musa bai cire wannan kyallan ba har Allah ya karbi ransa me yasa aka ce sharrin yahudawa wato ba yahuda yana so ya nuna maka ganin Allah ba rahama ba ce musiba ne ato annabi Musa ya samu kyautar da dan adam bai samu ba ya samu kyautar da dan adam bai samu ba a doron ƙasa a ce Allah ya kudan yi haske na zatinsa babu wanda ya samu wannan in ba annabi Musa ba kuma Allah ya yi magana da annabi Musa alaihi salam a nan doron ƙasa saboda kai sa ake kiransa kalimullah sai suke nuna ai ganin hasken Allah ba ni'ima bace azaba ne kuma wallahi kuskure ne saboda Allah subhanahu wata'ala haskensa ni'ima ce ga bayi hasken Allah ni'ima ce ga bayi Allah ba zai cutar da masoyansa ba idan aka ce annabi Musa aka ce annabi Muhammad suna cikin ulul azmi mafi girman manzannin Allah har ma galibi malaman sunna suna cewa a duniya karkab ɗan adam da ya fi daraja shine annabi Muhammad wanda ya bi bayansa shine annabi Musa akwai wannan fahimta duk da cewar mafi yawa suna ganin annabi Ibrahim alaihi salamu ne to wannan wannan korafin shine suka kawo anan wanda shi kuma mai littafin nan ya kawo shi wato wannan korafi bai kamata ma a shigo da shi ba saboda babu shi a littafan ma hadisi babu shi a littafin hadisi zaka samu ne a tatsuniyar ahlul kitabi kaga tun da ko baya ma cikin hadisi ba za a kawo a cewa ai akwai tufka da warwara a cikin hadisan manzon Allah ba da kamar ya zo ne ta bayanin annabi Muhammad to sai a ce a ah, to labarin da annabi ya bayar kenan an samu tufka da warwara alhali kuma shirme ne akwai wani malami ana kiransa Abdurrahman bin Abdulsalam As-Safwi as eh, yana shahararren malami ne as-safuri yana da littafi da ake kira nuzhatul majalisi nuzhatul majalis littafi ne shahararre shi wannan malamin ya rasu a hijira ta 894 shekaru 553 kenan da suka wuce ya rubuta wannan littafi da ake kira nuzhatul majalisi wannan littafin ya dinga tattaro irin waɗannan tatsuniyoyin ahalin kitabi ɗin sai ya rika shigo da su yana karantar da mutane yana shigo da su yana gwamawa da ayoyin alkur'ani da kuma hadisan manzon Allah al'amari ya kai ga ya shahara don haka littafinsa yana nan ana samun nushatun majalis littafin wannan malami abdurrahman bin abdulsalam as-sufuri to a nan in ka dubi littafin tarihi na a kitabul alam na al'imamu zarakili yana mujalla na uku shafin ɗari uku da goma a zamanin a wancan lokacin sai da ta kai ga halifa ya haramta masa gaba ɗaya karantarwa a masallaci saboda wannan littafin da ya yi ya shigar da ƙarerraki waɗanda suke da alaƙa da addinin musulunci domin idan za ka ɗauko labari daga littafin kafirai ka ringa shigo da shi ga alkur'ani ko hadisin manzon Allah ka kana son ka kawo rikita rikita kenan ga musulmai dangane da fahimtar alkur'ani ko hadisin manzon Allah to a wannan littafin da yake littafin ya shahara a wannan littafin ne zaka ga wannan labarin idan kana so ka ga labarin wai shin annabi Musa an ce lokacin da dutse eh, eh, lokacin da Allah ya kudanye hasken hasken hijabin zatinsa da Allah ya kudan ya shiga dutse annabi Musa ya daura fuskansa ina zaka ga wannan labarin ba za gani ba sai shi a littafinsa to littafin sai ya shahara shi yasa a zamanin wannan malami sai ke ya kawo wannan korafi mutane sun suna jin labari har suka dauka kamar ko hadisin manzon Allah ne alhali ba gaskiya ne. wai in ka dubi littafin Ya ce na ɗaya. inna Musa raja'a alaihi lokacin da annabi Musa ya hau kan dutsen Tur ya nemi ya ga Allah sai Allah ya ce masa lantara ni ba za ka iya gani na ba to kaga shi da farko ya nemi ganin Allah rabbi arini anzur ilaika da ya hau kan dutsen wato me ya bambanta annabi Muhammad da annabi Musa alaihi salam annabi Musa shi ya nemi ga Allah amma kar mu manta annabi Muhammad bai nema ba aikowa aka yi aka tafi da manzon Allah Allah ne ya nemi annabi ya zo Allah ya samu gani amma shi annabi Musa shi ya nemi ga Allah to abin da suke cewa su ko makaryata kamar da ya rubuta a littafin wai da annabi Musa ya ce rabbi arini anzuru ilayka ya Allah ka nuna min kai in ganka mana ya daga ido ya duba gefe sai ga an rubuta a jikin dutse annabi Musa sai ga an rubuta wala taqrabu ma lal yatimi illa billati hiya ahsan annabi Musa akan dutsen kaga ya ce Allah ka nemi in ganka sai Musa yana kauda kansa sai ga wannan ayar a jikin dutse me nan? wato amsa ce Allah ya bashi me amsar ar-ru'ya haqqul liyakimin. yatimin mutum ɗaya ne yake da hakkin ganin haske na kuma shi wannan mutumin maraya ne wannan mutumin maraya ne zai girma a hannun Abu Talib sunansa Muhammad wato shine sai Allah ya ce la taqrabu mal yatim kar ku kusanci dukiyar maraya wato kamar kenan wannan hasken ni'ima ce ta annabi Muhammad shi kadai eh, don haka kai yanzu ka nemi wani hakki wanda ba naka ba to shi yasa tun da annabi Musa ya nemi ya ga Allah kuma hakkin ganin Allah ba nashi bane wato hakkin ganin Allah na manzon Allah ne dalilin haka shine sai ya zama horo gare shi raja'a wa alaihi asarul wa alaihi ya dawo daga kan wannan dutsen wa alaihi asalu raddi yana tare da alamar wato Allah bai karbi bukatarsa ba don haka yasa annabi Musa sai ya kai ga daura fuskarsa kamar yadda muka ce wannan labari ba gaskiya bane amma korafin da suke wanda a dalilinsa ne yasa malamin nan ya kawo wannan labarin ya sa ana to amma shi annabi muhammad da ya tafi fa manzo Allah da ya tafi da ya dawo sai ya zamanto babu wata alama na canjin halitta saboda me saboda ba shi ya nema ba na biyu kama mana Allah ta'ala min nazar ilaihi kamar yanda Allah ya ce ma annabi Musa lan tarani ba za ka iya gani na ba to kadalika mana aqawmuhu min nazar ilaihi haka nan Allah ya hana al'umar annabi Musa saboda ka san Yahudawa sun nemi su ma sun nemi su ga Allah kamar yadda annabi Musa ya nemi ga Allah wanda zaka gani a cikin alqur'ani yas'aluka ahlul kitabi an tunzila alaihim kitaban minas sama'i sai Allah ya ce me faqad sa'alu Musa akbara min zalika ai banu Isra'ila sun taba roƙon annabi Musa abin da yafi haka girma faqalu suka ce arina Allah jaharatan ka nuna mana Allah kiri-kiri mu ringa gani to kaga yanda annabi Musa ya nemi ga Allah haka kuma banu Isra'ila sun nemi ganin Allah me ya faru da banu Isra'ila Allah ya saukar da azabar ta gare su to sai zama shi ma annabi Musa wato sai zama Allah ya saukar da wani horo gare shi kaga sai zama kenan ganin da annabi Musa alaihi salamu yayi mahasken Allah wato sakamakon da ya biyo bayan bai zama alheri gare shi ba amma shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ganin da yama hasken Allah subhanahu wa ta'ala sai zama alkhairi gare shi to na uku anna Musa ga wajhahu eh, nurun wannan haske ya mamaye fuskar annabi Musa wanda a dalilin haka annabi Musa gaba ɗaya fuskarsa, fuskansa baya bari mutane su kalle shi amma annabi Muhammad ba, lokacin da ya tafi ya ga haske na wato shamakin zatin Allah hasken bai yi illa ma fuskar annabi Muhammad ba shi wannan hasken ya yi tasiri ne a zuciyar manzon Allah saboda ka ba a fuskar annabi Musa kaga shi annabi Musa da ya dawo hasken yana tasiri a fuskansa duk wanda ya kalli fuskansa ya cutu annabi Muhammad da ya dawo hasken yana tasiri a zuciyarsa man ra'ahu fa kullu man ra'ahu duk wanda ya ga annabi Muhammad to sai ji zuciyarsa ta samu haske nan da nan sai kaga cikin sauki ya musulunta saboda hasken ba fuskar annabi sallallahu alaihi wasallam ya haska ba zuciyar manzon Allah ya haska suka ce na biyar arada Allah ta'ala an ya anifa ummata Musa dalili Allah ya yi nufin horo ne ga al'ummar annabi Musa alaihi salam shi yasa lokacin da annabi Musa ya nemi ganin Allah sai ya zama hasken ya tsaya akan fuskar annabi Musa saboda akwai wani horo wanda Allah tabaraka wa ta'ala zai ma banu Isra'il to dan dalilin haka yasa annabi Musa da ya dawo sai ya dawo ya daura fuskar kuma in ka dubi littafin cewa suke da ya dawo sai matarsa matar annabi Musa ta ce ikshif an wace ka ka yaya fuskar ka ka yaya fuskar ka me yasa ka daura fuska in ji matar annabi Musa fa kashafa laha an wajhihi sai annabi Musa ya ce to barin bude sai ya kunce fuska da ya kunce fa amiyat tana kallon fuskar annabi Musa ya ta zama makauniya matar annabi Musa ya ta makanci. fa laha annabi Musa ya kama addu'a faradallahu basaraha sai Allah mai da ganinta wato sai da ta makance sai da annabi Musa ya addu'a kafin Allah ya dawo mata da ganinta to akwai riwayar ma da suke cewa eh, inna Allah ta'ala tajalla li Musa bil jalali wa huwa yudhish wa tajalla bi Muhammadin bil jamali akwai bambanci tsakanin kuranyewar hasken shamakin Allah ga annabi Muhammad da kuranyewar hasken shamakin Allah ga annabi Musa alaihi salam wato shi annabi Muhammad yawar haske gare shi <clears throat> sai ya zamanto rahama ce ta Allah ga annabin da kuma al'ummarsa amma shi annabi Musa sai zama kamar tamfar horo ne gare shi da kuma al'ummarsa amma duk wannan labari kamar da muka faɗa tun farko labari ne wanda babu gaskiya a tare da shi ba za ka taɓa ganin shi a hadisin manzon Allah ba bare kuma a ce aya ta Alkur'ani, illa kawai yana cikin labaran banu Isra'il su kuwa banu Isra'il maƙaryata ne maƙiya annabawa don haka za ka ji suna sharri ma annabawa sharri mai muni don haka don sun yi irin wannan sharri ga annabi musa ba abin mamaki ba ne mu ƙara ƙorafi eh, guda shi ne na goma sha uku wanda suka yi ya ce wa rawaitun anna musa alaihi kuma kun rawaito cewa shi annabi musa amincin allah ya tabbata gare shi ba'da ma raja'a bayan ya dawo lam yata imra'atan qab bai sake tarawa da mace ba har Allah ya karbi ransa da Allah ka dubi sharrin ba yahudi wanda annabi Musa ya tafi lokacin da Allah ya kunin ya hasken sa gare shi ta Musa gaba ɗaya kuma sai zamanto daga ranan bai iya ma jima'i ba bai sake iya tarawa da mace ba har mutuwarsa wannan babu shakka ƙarya ne wato suna nufin ya aka yi shi kuma annabi muhammad da ya dawo bai samu wannan illar ba to ai labarin ma gaba ɗayansa ba gaskiya ba ne duk wani labarin da ba gaskiya ba ba daidai ba ne ya zamanto mutum yana kara shi da aya ta alkur'ani ko hadisin annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل فأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك